الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تدام درسي أريد أربعين تقص أتكن كراتم بداية المجتهد ونهاية المقتصد آه يو أشرين دقيقة وتم zulkaida hijira ta 1447 kuma tara ga watan biyar shekara ta 2026 ta miladiya jazakallahu khairan za mu tashi alfaslu thalith fi nisab al-baqar wa qadr al-wajib fi dhalik na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المصنف رحمه الله الفصل الثالث في نساب البقر وقد يواجه في ذلك نعم يتي الفصل الثالث فصلين أكو في نساب البقر أتكن نساب شانو وقدر الواجب fi zalik da gwargwadon abin da yake wajibi a cikin wannan wannan duk muna cikin aljumlatu salisa ne ko aljumlatu salisa Shi ne ma'rifatu nisab fi wahidin wahidin min hadhihi jumhur ulama ala anna fi 30 min al-baqar sahihan na'am wato mafiya yawan malamai jumhurin malamai sun tafi a kan cewa a cikin wato shanu talatin, a cikin talatin na shanu akwai attabiya. tabia at-tabi'a mai bin uwarsa kenan haka da haka aka ce masa shi ne wanda ya cika shekara ɗaya yana ta biyu na'am wafi arba'in musinna da kuma wafi arba'in musinna da kuma wato a cikin arba'in shine al-musinna wannan ya cika shekara ta biyu shiga ta uku hmm. waƙalar ta'ifa ta'ifa ta malamai wani ɓangare na malamai suka ce fi waɗansu suka ce a ko wato ko wa'in shanu goma za a ba da akuya ɗaya har sai sun kai talatin to sai a ba da tabiya wato shanu goma a ba da akuya daya shanu ashirin a ba da akuya biyu shanu talatin sai a soma a fara tabiya kamar yadda aka yi wajen raƙumi raƙumi biyar a ba da akuya daya goma akuya biyu sha biyar akuya uku ashirin akuya hudu akuya hudu sai sun kai hamsin wa ishirin sai a fara bayan da bintu makar na'am shi a yi da haka yace maka wakalar ta'ifa wata ta'ifa ce ta malamai wata magana ce يتي المؤلف لم يذكر صاحب هذا القول وإنما هو سماه طائفة وهذا معروف أنه للإمام شهر ابن حوشب وهو الذي قال بذلك ونقل بسنده عنه ابن أبي شيبة في مصنفه قال في العشر شات وفي العشرين شاتان وفي الثلاثين تبيع وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء بهذا القول شهر ابن حوشب <laughs> وانا بروفيسور ثاني يا رسالة risalarsa إن شهر inna شيني أي من يجي ne ai mun yi إن شهر zawabi <laughs> to amma a wajen riwaya ne watakila baƙi ne da ma ga irin fikihun nasa na na'am bai da ba shi da nan yaren gwada wa talakawa kasan akwai waɗansu su sun ɗauki wannan sun ɗauki wannan tsarin wai a rangonta ma talakawa to kuma ba san cewa an kace a rangonta ma talakawa ba kuma akwai wanda yake shi ma talakan ne ka matsa masa yanzu wanda yake da wanda yake da shanu goma ka zo gace dole sai ya ba da zakka kuma shanu goma nan wadatar yanzu wadatar za ta kai wadatar mai shanu talatin to aka yi masa afuwa kai ka ce don kai talaka gata sai ka ɗora masa abin da zai ƙara masa talauci sau da aka ka taimaki talaka ta nan ka wahala talaka ta can <laughs> eh? to wani akuyar ba a nan mutum ita ke nan wadda ita ce suke tasan nono da ita eh kamar su lissafin azurfa da zinari ne in ka ce za ka ɗauki azurfa don ka sa masu zakka su yawa ka taimaka musu to kuma ka haramta ma da yawa karɓan zakka don duk wanda aka ce sai ya biya zakka ba zai duk wanda aka ce zai fitar da zakka ba za a bashi zakka ba ya zama gani <laughs> shi yasa nake so akwai wanda ke economics nan akwai cikin masu zuwa halka mu da yake dan economics ya Ibrahim eh shi ka first degree ɗinka yawwa to ina ganin a econometrics in za a iya mana modeling eh wanda suke econometrics eh, alhaji ibrahim ko za ka yi ko mu gaya professor ko mu gaya professor binta ita take koyar da econometrics dama ko professor ranogo eh, a yi a duba a gani idan nisabi aka sanya nisabi da zinari ya zamanto miliyan goma a ɗauki a ce a yi model na a ce a samu mutum dubu a samu mutum dubu a ce nisabi a miliyan goma sha bakwai ne sai a kaddara a cikin mutum miliyan a cikin mutum dubu a ce wani percentage ne a ce zai mallaki wannan a kaddara a model a ce kashi ashirin cikin dari su ne za su zamanto suna da wannan a ce su za su fitar da zakka sai kuma a zo a ce idan nisabi miliyan ɗaya ne ko dubu ɗari tara kamar yadda suke faɗa a ce miliyan ɗaya a ce in nisabi miliyan ɗaya ne watakila kusan kashi hamsin cikin ɗari suna da wannan su za su fitar da zakka mm, wanne ne zai fi fa'ida ga talakawa a cikin wannan sai a duba a gani a yi economic modeling eh a ah, ba statistics bane economic modeling ne ai shigarwa za eh shigarwa za ta eh ta gpt ma za ta ah. eh ai kaga idan kai ah, za ka ɗauka a za ka ɗauka kana ji da nabil in ka ɗauka 20% su ne masu 17 miliyan saboda haka a duk wanda yake ba shi da 80% za zama to su ne talakawa da za a raba musu zakka idan kuma ka ce musu 50% su ne masu 11 miliyan to a 50% za ka ba su zakka amma kuma 30% ɗinka waɗanda da za su samu zakka a cikin waɗancan yanzu ba za su samu ba ko ba haka ba eh ka da ni da gurbe <laughs> kaga yanzu a 20% sa da 17 million, sun bayar da zakka za su ba mu 80% to in ka dawo ka ce masu 1-1 miliyan 50% ne to kaga masu 1-1 miliyan za su ba ma 50% in suka ba ma 50% kaga akwai waɗanda suke 30% wanda su suna da 1 miliyan amma ba za a inda a ce a cikin waɗancan na 17 miliyan ne za a ba su 30% amma yanzu ba za a ba su ba yanzu za su bayar saboda haka kaga in ka daga waɗanda za su yi istifada daga zakka 80% ne amma a can 50% ne zai eh. eh. eh. a ah, ai wannan da za ka yi kaddarawa ai mun yi ai crude variable ne muka <laughs> crudely ake faɗa amma dai kaga idan ka sanya nisabi da azur da zinari yawan waɗanda za su samu zakka sun fi yawa bisa in kai wo ƙasa da shi in ka sa da azurfa in ka sa da azurfa masu karɓar zakka kaɗan ne hmm? hmm. sai dai masu ba da zakkar za su yi yawa ko to amma kuma abinda za ka kula abinda za ka kula abinda za ka kula masu ba da zakkar in sun yi yawa amma kuma abin da za su fitar na zakar kaɗan ne tunda miliyan ɗaya ne ɗan tsugul za ka kamanta shi da wanda zai fitar da zakar miliyan goma sha bakwai eh wanne o eh mai miliyan goma sha bakwai gaskiya ne zai fitar an samu ƙarin waɗannan eh an samu ƙarin abin da za a bayar na zakka eh. <laughs> ayyuwa <laughs> mu je dai mu ci gaba mu ci gaba a ah, ai da yawa sosai ba gashi nan ba council of farkon yanka farkon na council of ulama ai da kan miliyan ɗaya ba ma da suke Da kan miliyan ɗaya ba hmm. yanzu 1.9 ne ya yi 2 miliyan ko hmm. ok mun buga mun yi amfani da farashin azurfa to mu je an mu ci gaba wakila kuma wani kaunin har wa yau idan shanu suka kai ashirin da biyar to za a ba da saniya daya ya zuwa ga saba'in da biyar to suka kai saba'in da biyar sai a ba da shanu biyu idan jawo zalik idan ta wuce haka to in suka kai ɗari 120 to a kowane arba'in sai a ba da saniya ɗaya wannan an roito daga sa'id ibn al-musayyib wa haka za nan ji sheikh al-wa'ili wa az-zuhri almajirinsa ah, wa al-abi qilaba ibn ga mutumin naka imam bashir ibn hazm يتي فيه عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة وآخر قالوا صدقات البقر كنهو صدقات الإبل في كل خمس شاة وفي كل عشر شاتان وفي, وفي, خمسة وفي خمس عشر ثلاث شياه في عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة نعم to malaman biranen musulunci sai suka yi saɓani a cikin abin da ke tsakanin arba'in da sittin. imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da imam sauri da kuma wani taro na malamai Allah shay'a fi ma za da alal arba'in shine cewa babu wani abu na ƙarin zakka da za a bayar akan abin da ya karo akan shanu 40 har sai sun kai 60 to in suka kai 60 sai a bada tabi'i guda biyu har sun kai sai kuma sun kai saba'in to in suka kai musinna sai a bayar da musinna da tabi'i musinna ga arba'in tabi'i ga talatin. har sai sun kai tamanin to in suka kai tamanin sai a ba musinna guda biyu arba'in da arba'in kowane arba'in musinna ila tis'in har zuwa tis'in fasiha talatatu atbiya sai a ba da tabi'i guda uku har zuwa ɗari to in suka kai ɗari sai a ba da tabi'i guda biyu da sittin kenan wa musinna arba'in haka nan sannan a bi shi a haka nan inda abin da ya karo akan wannan a kowane talatin a bada tabi'a a kowane arba'in a bada musinna na'am bakara a kowace iri ce ko dan mariki ne zai shiga cikin lissafin sai dai abin da za a bayar na zakar shine in su talatin ne sai a ba da attabiya shi ne wanda yake ɗan shekara ɗaya shekarar a ina eh. ina ne ya tafi kulle fa'iza balagat miyatan wa ishirina eh. ai wannan maganar shahar ibn haushab ce A maganar sa'id ibn al-musayyib ce eh. sa'id ibn al-musayyib ne mm. Eh, wannan duk yale su sun maganganu ne <laughs> na kowanne inda aka samu adadin shekara shi kenan mm. a ko da yake tabi'a a tabi'a afuwan san tabi'a namiji ne musinna kuma mace eh eh eh ai ka san a cikin su ai abin nan mace tafi shi sa haga a raƙuma 25 zaka ba ta bintu makhab in babu bintu makhab sai ka bayana ibnu labun ibnu labun ai ya girma bintu makhab amma mata sun fi daraja za su haihu za a sha nono a sayarwa wannan kuma wannan kuma e-, e-, economics ne wannan kuma <laughs> a ai yawanci bayan kan ba ne abin da dai suke shan nono nono da hayayyafa shan nono da hayayyafa shi ne ya fi komai eh, saboda kai yanka kake kai ba kiwo kake ba ayan kana son ka san wannan ka sami mai kiwo shi ce tafi hmm. a ba gashi nan ba ana faɗan uwar garke ka ji an can faɗan uban garke <laughs> na'am wasu babu kilafin fin nisabi to dalilin saba wasu a cikin nisabin shanu anna hadisin mu'az ghairu muttafaqin ala Shi ne hadisin eh, eh, sayyidina mu'az ibn jabal ba ai a akan ingancinsa ba ولذلك لم يخرجه الشيخان ده هكا لم يخرجه الشيخان بس فتد الشيبا بخاري ده مسلم نعم me ya ce muku a talibinku ya ga shi na aiki ne ga hadisun nan yana cikin muwaffa an na mu'adab na jabal aka ba min 30 na bakara tabi'a wa min 40 na bakara musinna wa a tabi maduna za a وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ أن قدم يقدمه ففي طيب، إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو إدله معافر هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مؤاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح Mm. akwai ta'arudul wasli wal irsal mm. turmizi ya karfafa al-mursal to ba mamaki san shi imam uh, sheikh nasir uh, ana yawan sabawa da shi wajen ta'arudul wasli wal irsal eh kwarai ana yawan sabawa da shi sai ce kawai abin nan wasul din ziyadatu min ziyadatun min fiqa ya karbe ta na'am na'am wa sababu ikhtilafi amsar fi bil bala to dalilin sabawar fuqaha'ul amsar malaman biranen musulunci a cikin alwaqs shine a wannan bambancin tsakanin farilla tsakanin nisab tsakanin farilla da farilla fil baqara a cikin shanu cewa ya zo a hadisin mu'az wannan hadisin cewa ya yi tawakufi a cikin al'aukas ya ce ya ce hatsi na tambayi annab sallallahu alaihi wasallam falamma qadima alaihi yayin da ya iso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajadahu qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam sai sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu falamma lam yarid fi zalika nassun yayin da ya zamanto nassi bai zo akan wannan ba talaba hukmuhu min tariq al sai ya nemi hukuncinsa ta hanyar kiyasi wato daga cikin sufuka hawul absar kenan sai suka yi kiyasi to wanda ya yi musu kiyasi a kan faman qataha wanda ya yi musu kiyasi fi sabi fi me alal ibili wal ghanam akan wato raƙuma da da awaki mhm. sai ya sai ga babu wani wakasi a tsakaninsu tunda kaga a raƙuma da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai babu wakasi. al misali idan raƙuma suka kai ashirin da biyar za a ba ta bintu makaf ashirin da shida bintu makaf ashirin da bakwai bintu makaf ashirin da takwas haka har sai sun kai talatin sannan a ba da ibn labun hmm? to kaga babu waks kankani, ba gibi to haka zalika a wajen awaki ma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da nassin yadda farilla su take babu gidi to sai ya ce to kiyasan suwa bakar sai su ɗauki hukuncin su ومن قال إن الأصل في الأوقات الزكاة wanda kuma yace al-asl ai a cikin al-awqat a cikin wannan gibin a bayar da zakka illa masasnahu dalilu min zalik sai dai abinda dalili ya kebance daga cikin wannan wajaba Allah ya kuna indahu fil baqari wa qasun to sai to ka gani wannan a wajen su sai ya zama to wajibi kar a samu gibi a cikin shanu illa dalila hunalika min ijma'in wala ghayrihi don babu dalili akan haka daga ijma'i ko sa wato ce ya dauka kan cewa al-asl a cikin a cikin aukafi zamanto an ba da zakarsu abin da ya sa ba a karbi na shanu da aina raƙuma da na awaki ba dalili da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba sai ba sai ya ce to sai a koma asali wannan hanafiya kenan sun kun san su hanafiya ba ka suna cewa babu a ba gibi al'auqas su ma za a bayar da zakka a kansu eh to shine gibi ai wato abin da yake tsakanin farilla da farilla bai kai cika ba kaga tsakiya take yanzu in aka zo 35 ne za a bayar ta ai biyar ba rabin 30 ba ce <laughs> ai su ma ba ɗaya da rabin suka ce ba cewa suka yi za a bayar da musinna sannan kuma da wani abu da suka faɗa da akuya eh sun faɗa abin da za a bayar eh. Su na gani saboda kasan su a ah, abin nan su hanafiya sun ɗauki umumi ne ya ayi wallazi na manu an fi ƙomin min tsayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard da haka suka ɗauki wannan shine asali duk wani abu kasabi wanda ya zo maka kawai ka bada zakka da kuma duk abin da ya fito muku daga ƙasa kawai ku bada zakka komai saboda haka hatta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi zakkar su ba kamar khudrawat suka ce sai an bada zakkar su su din ma to saboda haka wannan shine suka dauka shine al afsal to abin da ya fitar daga cikin wannan daga cikin su kuma to sai su ce to wannan dalil ne ya fitar da shi to shi ma kuma in dalil din ne za su iya cewa wannan idan khabarul wahid ne su ce wannan ziyadatun ala nafsi ne wa ziyadatu ala nafsi nafkh wa dhanni la yansahu al-qat'i saboda haka sai su aiki da hadisin ana <laughs> na'am bari mu ga Allah Malik a cikin al-muwatta fi sadaqatil khulafa babu ma a fi sadaqatil baqar qala Malik ahsanu ma sami'tu fi man kanar lahu ghanamun ala ra'iyaini muftariqaini ta wani ya shiga cikin zakatul قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها وقال إنها إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا قال يحيى قال مالك تسيئل alfa'ida na ci gaba fasali na hudu to a cikin nisabin alghanam awaki da tumaki da kuma gwargwadon wajibi a cikin wannan وأجمعوا من هذا الباب تو malamai sun yi ijma'i a wannan babi ala anna fi sa'imati al-ghanami akan cewa wato awaki waɗanda suke kiwo ba wanda aka daure su ba idan suka kai awaki arba'in to za a ba da akuya ɗaya shatun na idan anna eh ismu anna ila 20 wa 100 ila 20 wa 100 to kaga nan waqs din ai yayi tsawo tun daga 40 har 120 na'am na'am فإذا زادت على العشرين ومئة تو wannan fa mahallin ijma'i ne nan yake fada fa idza zadat ala al-20 wa 100 in suka in suka in suka dadu akan 120 fa fiha ta'tani to akwai awaki guda biyu akwai a biyu har zuwa awaki 100 200 fa idza zadat ala al-200 to in suka karu sama da 200 fa salatu shiyahin to awaki uku ila 300 har zuwa 300 idan suka karo akan ɗari uku to daga nan sai a fara lissafi fi kulli ma'atin shatun kowane ɗari a ba da guda ɗaya na'am wa zalika inda jumhur yace wannan wajen jumhurin malamai Illal al-hasan ibn salih illa hasan ibn salih sai al-hasan ibn salih ibn hayy domin shi to shi yace إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة واحدة idan idan suka zamanto 300 da kuma akuya daya 301 anna fiha arba'a shiya a akwai to za a bada za a bada awaki hudu ba ukun ba in ta karin da وإذا كانت أربعمائة شات وشاة إن تكا زمان تو أواكي داري هدو دا أكويا دايا داري هدو دايا ففيها خمس شياه تو تعبا دا قدا بيار daga ta karu da daya eh da ta karu guda daya ta sai a ilhakin ta da 500 wata ba sai tsarin ta cika ba Eh, ta farko eh, an shiga ɗari ta biyar um, na akwai waks mana sun da ɗari hudu da hamsin ma guda hudu za a bayar ɗari hudu da casa'in ma duk hmm. eh eh eh haɗari biyar biyar za a bayar na su ka ɗan'un a wajen jumhur ne ya zai kasance ɗari hudu da ɗaya guda hudu eh. hasi ya kai ɗari biyar a in ya kai ɗari daga ya kai ɗari biyar biyar za a bayar ɗari biyar ko da ɗaya ko da biyu daga ɗari biyar ɗin ake komawa da fi a kowane ɗari biyar eh ta aika san sun fi hayayyafa awaki ba kowa ta hmm. sun fi saukin mata abin nan su ne su kike ganin su akuya ba abin da ya kai ta saurin hayayyafa da eh, wannan sabani ga malikiya ai yana kawo maka mahallin ijma'i ne Abin da ya sa ya ce fisa'ima min ha saboda a wannan matsalar shi ne aka yi ijima'i, kun san su abin nan shafi'iya da hanabila sun ce zakka akan as-sa'ima ce wadda take ake taita ta take kiwo ba wanda aka daure ta ba ba ci ma zaune ba ba turkakkiya ba eh, eh masu gidan eh to kaga su a wajen su in ba a malikiya ba za fitar da zakka ba a wajen jumhur ba za fitar da zakka ba eh har dukkaninsu dukkaninsu a wajen a wajen a wajen shafi'iya da hanabila saboda mafhumil mukhalafa din as-sa'ima fil ibl fi sa'imati minha da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yanayin zamani a kore sai to shi ne sa to sai shi ne to nan wajen su ne suke da wannan tafsilin shafiya sa da wannan tafsilin wanne ne ya fi ya fi rinjaye in rinjayen ya fi rinjaye in ya fi a kan kiwo eh, eh to sai a ba da zarta in kuma fitar da ake yi da su ‘yan kaɗan ce to ba za a ba da zakka ba amma malikiya ba su yi wannan tafsir ɗin ba kuma kaga ayin ai eh, haka suka ce kharaja makharaj al-ghalib wal qaid idha kharaja makharaj al-ghalib fala mafhuma lahu na'am وروي قوله هذا وروي وروي قوله هذا هو حسن ابن ثالث to to zai iya yiwa haka kuma wannan faɗi nasa ya ruwaito shi daga mansur mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim ibn yazid al-nakhai wal sabita ruwayoyi tabbatattu ababen ɗaukaka su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin a cikin rubutaccen bayanin sadaka yana kan abu da jumhur suka faɗa na'am ya yi tarjihi mm. tun da a nan wajen dole ne ka bi abinda yake al'ansu ba kiyasi baya shiga su mm. kiyasi baya shiga su kuma sun yi ittifaki cewa awaki ana hada su tare da tumaki to kuma sai suka yi sabani daga wani nau'i mai karban zakka zai dauka sa'i in yazo karba in sun hadu da tumaki da awaki na'am eh, na'am arama eh abba'an shine ganam din min abba'an ya kamata ya zamanto a gaskiya alghanam shine ya kamata a al-ghanam shi ne sunan da ya hada su al-ma'iz wal ba'an gaskiya ne amma nan shi sai kawo shi al ganam shi ne hada su su biyu a rago da da tinkiya ba'an. ومن الإبل ومن ومن المأذ اثنين ومن الضأن اثنين ومن من المعد اثنين ومن الضأن اثنين ومن الإبل والغنم فالغنم يا هذا المعد والضأن إيه. إيه. كاوم قامي مختار هنا هنا أرمى يا كاومنا القاموس المحيط فا غني يا كاومنا القاموس المحيط ايه يا هذا أي شيء إني الغنم Ƙur'anin ba ya ba da azuwa. Yau. حرمنا عليهم الشحوم نعم ومن الإبل آمين <laughs> to amma me zai me zai albarka bainal azza'an wal ganam eh shine ayan zamu ga almuhim dai abinda suke fassara al-ghanam muharraka la wahida laha min lafziha al-wahidatu sha to amma dai wannan dai shine tafsilin abinda abinda ka faɗa a a fi mahallihi kamata ya ce annal ma'az tudammu ma'al ba'an kaga haka ai shine abin nan haka shi da suki ya fada ah, ai da shi abin nan da suki ya faɗa shi dardir ya الغنم في أربعين منها شاة جذع أو جذع ذو سنة ولو كان معزا خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعيز إلى مائة وعشرين آه، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين وفي أربعمائة ثم لكل مائة شاتا ولزم الوسط ولو انفرد آه، ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى السائي أخذ المعيبة للصغيرة وضم تويوز عشان يتي وضم بخت لإراب وجاموس لبقر وضأن لمعز هاجني وضأن لمعيذ وخير السائي إن وجبت واحدة في صنفين وتساويا وتساويا وإلا فمن الأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقف غير وقف تو هون غني ذا يا كما تجد يا زمان با الغنم بقى واتفقوا على أن المعز, أن المعز تضم مع الضأن إيه. نعم نعم واختلفوا نعم سنجي سابقاني لأي صنف منها يأخذ المصدق دقا ونكسو المصدق سائي زي أوكا إن يزو يسامو أجكين جركن ga awaki ga tumaki faƙala malikun sai malik ya ce zai ɗauki daga wanda ya fi yawan adadi fa'in istawat in suka yi daidai khuyyar sa'i sai a ba ma a sa'i zaɓi shi ne nan shi khalil ya ce ya ce wata sawaya yake cewa in wajabat wahidatun wata sawaya وضم إن وجبت إن وجبت واحدة وتساويا آه، وإلا أي إن لم يتساويا فمن الأكثر نعم وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة أبو حنيفة رحمة الله عليه يتي بل الساعي يخير آه، سيدي آه، يخير دي بل الساعي يخير سيدي الساعي إذا أباش ذابي idan idan nau'o'in suka saba na'am abdurrahman wa khayyara sa'i a bashi zabi to so fa in istawat khayyara sa'i eh eh shine ai haka ne shi ma anan haka ya wasarce ta fa in istawat khayyara sa'i wato shi mai bada sadaka sai ba mu sa'i zabi to amma kace khayyara sa'i a bashi zabi bi ma'ana ko mai ba da sadaka bai karba ba shi shari'a ta riga ta bashi <laughs> amma ka ce hayyara sa'i ta nuna kan cewa kenan to in ya ki bashi zaɓin fa yana da ta cewa a yi ku bashi da ta cewa a wajen mali na'am وقال abu hanifa abu hanifa ya ce eh, shi يخير آه a السائي ذا أباش ذابي idan idan nau'o'in suka saba shi kwa shafi'i ya ce zai ɗauki tsakatsaki ne daga sifofin da suke saba sun saba saboda faɗin umar radiyallahu anhu tu'addu alaihim sakhala yahmiluha ar-ra'i wa la yace za a kidaya musu a sakala wadda take kyamurarra za a kidaya ta a cikin abin da za a bada zakka yahmilu harra'i wanda shi makiyayi yake daukanta wala na kuzuwa amma mu masu karban sadaka ba za mu karba ta ba amma kuma sai an fitar mata da zakka ba za a karbe ta ba ba za a karbe ta ba sai dai idan eh sai dai nan halil yake cewa ya ce walazimal wasaf fil ibili wal bakari wal ganam kanad min nau'in aunan ain walau farada walau farada walau khiyar ko da a ce kyawawa inda suka zama su su kadai kama khibin wa zati laban wa fahalin illa an yatatawwa al malik awi shirar ko kuma dukkaninsu <laughs> kyamurarru ne ba za a ɗauki kyamurar ba wasar za a ɗauka ka sahlatin wa za ti wa aibin illa an yara sa'i akhdal ma'iba sai dai in yace zai karɓi wannan yace mene li kasrati lahmiha dan saboda ya ganta tana da ibi amma kuma tana da nama yazbahuha lil fuqara dan ya yanka ma fuqara ya raba musu nama aw samanaha aw samanaha yuridu bai'aha lahum ko kuma yana ganin kan cewar zake kuɗi na'am na'am a sa'i ne ai sa'i in ya riga ya karba sai abin da ya zai iya sayar da ita ya raba ma fukara kuɗin zai iya yi an aka ba shi an ba ma Allah eh a idan babu sa'i a dole ka fitar da ita ka basu hmm. na'am ya halatta mana ba an gilina alaiha ba ne buje a ramma shafi'i wala na ha, amma mu ba ma karba wala na ha wala na akuzul akula ba za mu karbi mai yawanci ba da zai ta cinye abincin garken zakka walar rubba arrubba mai cice arrubba eh, wadda take aika shine wadda ake daure ta a gida walal mahid ko kuma mai ciki wala wanda yake shine yake a cikin a cikin tumakan shine mai karo wala akhrul jama'a amma muna karban aljaba'a wadda take ta fara kwamfara wasaniya da kuma wadda take fiƙoƙinta sun fito to wannan shine adalci tsakanin zababbun dukiya da kuma tsakatsaki وكذلك اتفق جماعة فقهاء الأمثال ناجل مسألة أنا وكذلك اتفق جماعة فقهاء وكذلك اتفق فقهاء الأمثال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك